kadina suka tare don zaben sabon fafaroma sai kuma shirinmu na rayuwata rayuwata Masu saurare barkanmu da warhaka, sannan mu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Aisha Shehu Kabara ce daga nan sashen Hausa na Radio France International Arafai ke cewa barkanmu da warhaka. Bisa al'ada yau take ranar jin ra'ayoyin wasu daga cikin ku masu saurare kan wasu muhimman batutuwa da shirin ya gabatar muku a cikin wannan mako. Rayuwata. A maudu'i na farko shirin rayuwa ta yayi duba kan ranar uku ga watan Mayu da ke a matsayin ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar 'yancin 'yan jaridu ta duniya don wayar da kan al'umma kan mahimmancin 'yancin 'yan jarida tare da tunatar da gwamnatoci aikinsu na mutuntawa da kuma tabbatar da 'yancin faɗin albarkacin baki. Bikin ranar a bana ya mayar da hankali ne kan yadda fasahar AI za ta kawo sauki ga 'yan jarida mata. Kun ji mu da Maryam Faruk, 'yar jarida da ke amfani da fasahar ta AI. a gaskiya fasahar ai abu ne wanda ni a gani na zai taimaka mana musamman mu mata 'yan jarida saboda in kan lura da yanda ai din yake kila mace tana da wani uzuri da take son ta yi kuma ga aiki ya haɗu mata to tana iya tsarawa ai zai mata kaza kaza kaza kaza nake so kai min gare ku masu saurare bari mu fara da jin ra'ayin malama ta farko Assalamu alaikum rayuwa ta sashin mata mai magana malama Ramatu ka daga nan babban birnin ya mai an koma gida birnin Kantagar hanga keta. Kiya 'yan jarida mata suna shan kalubali bisa aikinsu har gare su har daga yan uwansu har daga mazansu daurewa dai ne suke suna nan suna aikace aikacen su kuma ku ci gaba da aikin ku in ba da ku yan jarida mata gaskiya da duniya bata ci gaba ba haka gaba dai gaba dai shirin rayuwa ta ina gaida ku Allah ya ba ku ƙarfin gwiwa wanda za ku ci gaba ku rike ayyukan ku ko mi komi ko daɗi Allah ya taimaka muku kuna tare da Allah. Mai magana Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yobe a tarayyar Najeriya. To a hakikanin gaskiya batu dai na AI kamar yadda wasu daga cikin 'yan jaridun suka bayyana tabbas abu ne ko in ce manhaja ne wadda yake iya samar musu da sauki musamman ma wajen fassarar rahotanni ko kuma in ce tantance wasu labarai da ƙarya da kuma gaskiya. To fatan mu dai su 'yan jarida din su rika mai da hankali wajen yin rahoto mai kyau duba da za ga cewa idan dai aka ce wannan rahoto naka sahihi ne to insha Allahu yanayin karɓuwansa sama a cikin jama'a jama'a daban ne sabanin abin da wani lokaci za ga cewa AI din ma ya baka idan ko baka binciki waɗanda suke da masaniya akan abin ba ka karshen tafiya a zo a ji kunya. To a maudu'i na biyu shirin rayuwa ta yayi duba ne akan yadda a tarayyar Najeriya rashin abinci mai gina jiki ya zama babbar barazana ga lafiyar yara inda rahoton asusun kula da yara na majalisar ɗinkin duniya unicef da wasu suka kiyasta cewa fiye da yara miliyan goma suna fama da tamowa wato cutar yunwa. Hakan ta sa kungiyoyi daga Adamawa koyar da mata yadda za su rika yin abinci mai gina jiki. Kun ji mu da Rashida Sajo uwa. wannan abubuwan shine dawa masara waken suya gyada ana jika shi ne a wanke shi a shanya shi a inuwa idan an shanya shi a inuwa ana zuwa a nika a soya shi in bayan an soya shi sai a nika shi wannan ilimin duka mun same shi ne ta gurin wannan program da aka fara yi mai ra'ayi na gaba muna tare Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan rediyon Faransa sai mu ce masha Allahu game da ƙoƙarin da hukumomin jihar Adamawa suka yi na ganin an samu wadataccen abinci mai gina jiki ma yara ƙanana da kuma dai hamma dai manya to muna fatan sauran jihohi ma za su yi koyi da irin haka saboda gudun cutar nan da ake kira tamowa da son samu ne su ma ƙauyuka ɗin a samu a wadatar da su da irin wannan abinci mai gina jiki gana ramatu daga lagos Assalamu alaikum Radio France RFI mai magana Usman ta Abula Filinge cikin jamhuriyar Nijar zuwa ga hilin rayuwa. To lalle shi abinci mai gina jiki abana wanda yana da unhwani kwarai da gaske. amma mahi yawancin mu kamar nan mutanen ƙauye akwai wani abincin shina gina jiki amma ba mu ba mu da masaniya akan haka nan kenan ya kamata sai a waye ma mutanen ƙauye kanu bisa abincin da nan mun ka hici dawa zuwa wake kenan cikinsu ana samun waɗanda ga gina jiki sai a kwatanta ma mutane ga yadda ya kamata a yi a sarrafa shi saboda ana ba yara ƙanani su hammayan ma suna son abinci mai gina jiki amma nan ƙauye akwai matsalar abinci mai gina jiki tunda ko akwai shi ba mu san yadda za a sarrafa shi shi gina jiki ba A maudu'i na ƙarshe shirin rayuwata ya kalli bambancin zamantakewar aure tsakanin matan birane da na karkara. Kun ji mu da Hajiya Rabi'atu Sa'id dattijuwa daga karkara. Muna da aikace-aikace da yawa, kamar yadda muka taso iyayenmu suna yi, kakanninmu suna yi, mu ma haka muka taso dora muna yi. Gari in ya za a ebo maka geron kunu ko na fura zangarnin shi za ka zo ka sussuka shi ka turfa shi ka wanke ka jiƙa shi a ƙwarya ka rufa da faifayi ka ajiye in ya tsane ɗauka ka mai da shi turmi ka daka in ka daka ko kai fura a sha da rana ko kai kunu a sha da rana bari mu je ga mai ra'ayi na gaba matan karkara da matan birni bambancin su akan zaman armi ma tsakani na da Allah matan birni sun yi zaman armi na tsakani da Allah da annabi sun san ka'idodin armi abin da zai huta da zai abin da zai shiga da huta sun san komi tunda su inda matan karkara su san ba kan gadon yadda za su yi a zaman zamantakewar armi da yanzu mace ta huta ta tahi wani gobe ta tambaye mijinta ba to mu ku anan gaskiya bai yi ba a maraya bai yi ba mace ta tahi wani gobe ta gaya ba mijinta kuma a zancen sarrafa abinci shi ma tun da shi ita mace ta karkara ba ta san ba kai abinci mai vitamin wanda zai gina wa mutum kamar ko yaro ko babba ma haka dai abinci mai gina jiki bambancin mu shine kan aiki su aikace-aikace gaskiya ba kama hannun yaro su kuwa matan birni ba su da wannan ina muku fata alheri. Assalamu alaikum filin rayuwata! sunana Ibrahim mai wankin hula a garin mai godi a Kimba jihar Naija. Mata a karkara da birane akwai bambanci ba ma dan kaɗan ba. Sabida mata na karkara sun fi juriya ga aikin gida sauran aikace-aikace na gari kuma gaskiya akwai karancin haka. To amma ni shawara ta ga ainihin matan birnin da na karkara duk abin da mace za ta yi wa ɗa namiji za ta yi shi ne matsayin ibada kuma Allah ne mai biyan ta. Sabida haka dan Allah sai dai na sa kasala da kuma kyashi da kuma ɗin bari na bari koyi na yi da fatan ubangiji allah ka shirya mana zuri'a Salamu alaikum hirar rayuwa ta da farko suna na mamma Abdullahi kaka tare da ni akwai malam gada na suko gangan da ida dan sanye da tsalha kamakamo da ma'azu kadiri eh, mata na karkara da na birni. To mata na karkara sai dai mu ce musu Allah ya saka musu da alheri irin kokarin da suka yi uwayen mu su te su itace yi ruwa sannan su yi noma kuma su yi shibka. To mu dai muna fatan Allah ya kawo musu saukin wannan narura da suka yi. Gaskiya yanzu abu ya sake na yanzu ba inda za a yi ka arme mace ka ce ta ta yi ta yi ma noma. noma a'a ba za ta yi noman ba sai dai yanda annabi ya ce mace a killace ta gidanta mm, a ba ta abin da ya sawaka kuma in dai ka san baka ya baka yin tsakanin da Allah to ka armi mace guda gaskiya ya kamata mu koma mu addinin musulunci a daina cutar da mata dan wani abu ya zan kamar cutar su a tunda mace ta yi noma ta yi shibuka ta yi sussuka ta yi wani abubuwa ga sunan da yake na abin da bai yi ba Assalamu alaikum filin rayuwa ta mai magana baban Fatima Gadonesko gangan bambancin matan karkara da na bariki magana gaskiya ran su ne are kawai a guda amma akwai bambanci idan ka shiga cikin bariki ko wajen abinci za su samu girki mai sauki akwai na gas kuka akwai na latin da sauransu kauye kuma itace ne kawai hayaki ga manan abubuwa da kala kala wanda ke mata na wahala magana gaskiya matan karkara suna wahala sabanin na bariki da maroko Allah ya kawo mu ko mai sauki. Masu saurare ko akwai wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai lamba kenan da za ku tuntuɓe mu a kai sai mun ji daga gare ku. Alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. Madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wani lokacin idan mai duka ya kai mu. A madadin sashen Hausa na Radio France International Arafai da ku masu saurare, Aisha Shehu Kabara da na gabatar nake mana fatan alkhairi. to gaida Aisha Shehu Kabara